Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu daga shafin Kibla Nijar wanda suka wallafa a shafin su na sada zumuntar Facebook na cewa labari da dumi-dumi yanzu-yanzu an kama tsohon gwamnan jihar Maradi wato Zakari Umaru an kuma garzaya da shi zuwa babban birnin Yamai sannan an kama shi ne a birnin Kwanni da ke cikin jihar Tawa inda ba a yi wata wata ba aka wuce da shi kai tsaye zuwa babban birnin Yamai sai dai kawo yanzu da muke kammala wannan rahoto babu cikakken labarin dalilin da yasa aka kama shi amma dai an tabbatar da cewar an kama shi din kuma an wuce da shi kai tsaye zuwa babban birnin Yamai ku ci gaba da bibiyar mu insha Allahu za mu kawo muku cikakken rahoton a gobe idan Allah ya kai mu sannan a gefe guda za ku ji cewar za a gudanar da wasan kokawar gargajiya a birnin yamai domin taya murnar da sojojin Nijar suka cika shekara ɗaya a kan karagar mulki sannan za a fara kokawar ne a ranar 27 ga watan bakwa shekarar 2024 inda kowace jiha ta ba da sunayen 'yan kokawa guda biyu daga ciki har da sarkin sarakuna wato isaka isaka jihar agades da ta ba da ayuba hassan da kuma ali umaru sai jihar difa wacce ta ba da mansur isa Bayelsa da kuma Lawali Doso sai Kadiri sai jihar Doso wacce ta bada Kadiri Abdu Isaka da kuma Mugi Usman sai Maradi wacce ta bada Mati Sule, Sule da kuma Sani Abu sai Yamai wacce ta bada Sabo Abdullahi da kuma Abdulrashid Aminu sai jihar Taba wacce ta bada Nura Hassan da kuma Abdulsalam Sumaila sai Tillaberi wacce ta ba da Usman Hassan da kuma Aminu sai jihar Zindar wacce ta ba da Rufa'i Goga da kuma Rabi'u Abdu Kankura a da muke Ubangiji Allah isa a yi wasa lafiya a gama lafiya amin summa amin.